Saka mai wuya. Idan shi cima zai amfani da shawarar da muka bashi lai. Eh to, mu kam abinda muke so ya yi kamar yadda a cikin abubakar kar ya bari a raina arewa. Kashin shatima. To ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane amma zan yi wani abu da jama'a za su gane. Juma muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin yaya kuke kallon rawar mataimakin shugaban Najeriya na yanzu kashin Shaftima wanda kwanakin nan aka ji shi yana neman gafarar mutanen Najeriya musamman musulmi kan wasu kalamansa. Kuna da karfin zuciyar cewa kashin Shaftima zai taimaka wa Arewa ta samu ci gaban da bata samu ba a can baya? akwai kuma bambancin da za a gani tsakanin yadda wani dan arewa wato atiku abubakar wazirin adama ya yi a lokacin da yake mataimakin shugaban kasa da rawar da shi kashin shatuna zai taka a nashi matsayin na yanzu duk wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da wakilinmu na abuja nasiru adamu kaya ya shirya mana da manyan bakinsa da suka fito daga jam'iyyu guda hudu manya-manya wato buba galadima yunusa tanko salihu mustapha da kuma dodo oroji to malamai mu karasa kashin shatima to ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane amma zan yi wani abu da jama'a za su gane yanayin da obasanjo da atiku suka yi aiki a tainuwa nasu na farko ya sha bamban da wanda tinubu za su fara da kashim shattima shi ma kashim shatima yana neman addu'a kar ya tafi da cewa shi shugaban arewa ne ya tafi wannan mulki da sanin cewa shi mataimakin shugaban ƙasa ne na najeriya dan in ko yana ji ko baya ji da an fara shafa masa kashin kaji kada wannan ya shafe shi mu ma ya shafe mu inda giwaye bi suka yi fada kasancewa ciyawa ce za ta sha wahala dr yunusa tanku duba wani kashin shatima da ya zai tasiri zai iya wannan aikin eh to abinda zan iya yi shi eh, eh. zan dai faɗa maka abinda mun zamu yi idan Allah ya bamu rago ba ba mai ke. a ah, sai dai dauki eh ba baba mai ke. <laughs> sai dai kuma sai dai su eh. su dauka da darasi da gudun abin da muke so mu yi sai amfani da shi idan suka gaya masa daidai shi yasa ake cewa ma aishi tinubu ana ma shakkar yadda yan adawa ke da karfi kamar za su wahal da shi a mulkinsa a ah, a'a mu a bisa kan gaskiya ne ai adama ka san ita gaskiya kwangiri ce hmm. in ka taba ta koya ka taba ta tana nan tsaye tsaye tsaye tsaye ta to saboda haka mu dama mun riga mun bawa mu mataimakin shugaban kasan mu mun ba shi shawara idan shi tima zai amfani da shawarar da muka bashi alhamdulillah dodo roji hmm. ka ji tambayar kashin shatima hmm. ko da yake kai go fulatani ne ban san abu ba ne da ba ne da ba eh, ne da wasan kai eh to mukan abinda muke so ya yi kamar yadda a tiku abubakar kar ya bari a raina arewa shi kuma shugaban kasar in allah ya da shi abinda nake so in ce mishi na farko muna son kamar yadda aka gyara musu can hanyoyinsu na yammacin kasar nan mu kuma ya dawo nan ya gyara muna na cin gajiya arewa kenan eh ka gane hmm. yayi kamar yadda aka yi musu kamar yadda shugaba buhari ya can eh yayi can mu ko ya zo ya muna kanan kuma kusan da ba sai mun baka dama ba da yake kawai sharhi ne kan eh, eh, eh to ai ka san shi yasa demokradiya take da daɗi domin kuma yana da kyau kuma kana demokradiya ka samu mutane sai kamanta a gidojin demokradiyya eh. ka san dai da aka tashi zaben dan takarar shugaban kasa bayan mun gama primary sai ka san abin da ya faru is public knowledge cewa an ba wa shugaba muhammadu buhari dama ya kora ya ba da nashi contribution ko kuma ya kawo ɗan takarar shugaban kasa amma ya mayar da daman mu shi tunubu ya cewa tunubu ya kawo wanda za ka yi aiki da shi hmm. zaman tunubu ya zaɓi kashi shatima a wanda zai yi aiki da shi so ya nuna cewa akwai understanding tsakanin su tunda an zauna an yi kamfen wasu shekaru da yawa da dama tunda aka fara wannan magana kan shetima yana ɗaya daga cikin da suka ce eh, a bai da hawa kudu sannan kuma ya tare da aswaju ya kai ga cewa shi zai tsaya a nan ba ruwan kafa har inda ya ga inda eh, eh, aka ture buzu nadi in ba su samu ba koma lagos gaba ɗaya su yi zauna allah ya ba su so ina da yakinin cewa suna da understanding sosai tsakanin sannan kuma ina son dora akan uh, bayanai da injiniya yi na maganar ya ce river major da maganar mambila sannan da exploration mai na neman mai da ake yi nan wannan abu ne wanda a uh, shi a sauran jami'in bula ya mana alkawari don da ni da shi muka je area house aka tambaye shi akan irin wannan tambayoyi ya mana alkawari za a yi ko mu in allah ya so a jam'iyyance muna tare da shi za mu bi Eh, wannan eh, kafin eh, wannan abin mu tabbatar da cewa an yi sannan also kuma in ɗora dora akan maganan ci kan cewa kada ya yarda kuma mu ma ba za mu a hada shi da dutaban arewa dole ne ya zama cewa akwai good understanding a sa da dutaban arewa yadda aka masa halalci aka zabe shi nan a tabbatar da cewa shi ma kuma ya ba da kason demokradiyya wa arewa ba zai da nuna bambanci na ɓangaren cewa. ba bari mu rufe da wannan ina ga ah, sai ba sai mun ma ba wa Yunusa tanko da dodo oroji ba domin su suna ganin ma ba a gama shari'a ba in ji da zuwa ma. ya kamata za ka iya ba wa bola tuni bushawara ya yi tafiya da misali ya ɗauki mutanen gwamnatin buhari ya babba su a ya ba daidai wajen ministoci ko ya kawo wasu sabbin mutane daban kai Allah ina so in gaya maka magana daya eh. ai tinubu ba wanda yake bin shi bashi to mu a labarin da muke da shi kowa ma ya biya shi ya ba shi kuɗi ya je kamfen saboda ka ya zaɓi mutanen kirki waɗanda za su iya taimaka wa ƙasa su ciyar da ƙasa gaba duk waɗannan mutane ya riga ya biya su magana ta ta hito ka gane to kada yadda waɗannan da ya ba kuɗi su je su ci mutuncin mutane ko su abin nan ya ce wai su ne za su shiga da abin nan kai ya da bata da mutane manya-manyan mutane arewa ke mu rufe magana a ah, ba mu ba mu ba wannan allegation ne wanda yake da girma wanda kuma ba za a iya tabbatar da shi ba akan cewa an biya kowa an yi wannan wannan ba haka siyasa take ba an fita an yi campaign kuma dan jami'ar APC da kan shi kanshi shugaban gaba Muhammadu Buhari zuwa ƙarshen vote eh, ex officio mm. kowa ya ba da rashi kaso a cikin zaben nan mu kuma da kuma da bitar kuma ba na su da ai ba zama ba ba aka ba fa suka suna suna suna suna ga mu a jibirce aka ce mutunci mutane ana a jibirce za mu ce wani ya biya wani wani ya biya wani ba abin da a shine kowa dan jabiya ne wanda ya aiki a samun nasarar nan yana da hakki kuma akan shugabanni kuma hakki san Allah ya mu tabbata nosa mu tabbata su amma shi sa da din rufe to yan sefa yan da ke mm. Eh, kamar kuma shi in an saka wugar rakiyar shugaba buhari zuwa daura za ka shiga a ne abin da nake so ya zauna nan najeriya saboda ya san waɗanda suka kulla mai shiri suka yaudare shi <laughs> ka gane saboda kadi ba da so ya ta nesa ya zauna ko a abuja ko a kaduna ko a daura saboda ya gane mutanen da suka yaudare suka yi rashin saboda kamar yadda ya ce in aka fara abin nan to lokacin zai sanci ashe wani ina tare da ba ashe ashe ba da gurbi ne hmm. ashe ba ne. kware hmm. bane me yasa kai ne haka me yasa ka cuce ni ai an san cewa ko yanzu ana cewa ai janar buhari ba shi ne yake abin nan wasu suke abin nan ko to sai ya san in yadda ne sa to ya zai ya san su wane suka suka dare shi inda buhari zai zauna ko a ina ya zauna yanzu a duniya ta zama global village eh. Eh, kana amerika ma kana gudanar da abin da yake faruwa a nigeria kana sani abin da yake abu eh, so zai zauna kuma da ikon allah zai ci gaba da zama shugaba mai ba da shawara wanda za a dinga zuwa wurin sa ana taba ana taba ali a lokacin da yayin cancanta kuma eh, ai ina ga maka duk ai ai ka san anci mai layaki yayi mai zamani injiniya su lokacin su yanzu mu lokacin mu ne muke gudanar da abubuwa so in ga maka abu a yanzu a tarihi ne nake ga maka Eh, yawa sannan eh, eh, insinuation ko kuma ba san me fara insinuation da hausa ba insinuation da ake da shi na cewa zato zato zato da ake yi akan cewa akwai wasu matsaloli tsakanin gwamnati za ta fita da gwamnati za ta shiga a ba gaskiya ba ne tun da aka samu tashi tsakanin gwamnatin jonathan da gwamnatin buhari ma aka zama kuma cikin lafiya aka ba wa jonathan mutuncin da ya kamata a bashi na tsohon shugaban kasa a dai a takaice so so so wannan wannan eh, abun nan eh, tasiri za a samu za a yi shi lafiya kuma wannan zaman lafiya zamantakewar lafiya da ake yi sai ma an samu fiye da haka ba zauna kallo da sauraron mu a wannan shiri na tsaka mai wuya a nan muka kawo karshen shi wannan shiri ni na ku. nasiru adamu alika kaya ke cewa wasu alaikum wa rahmatullah To madalla, to sanin ku da aiki jama'a. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen wannan muhara da muka yi kwanaki muna ji Nasiru Adamul Hikaya yana jagoranta da yi da Abuba Galadima na jam'iyyar NPP da Yunus Tanko na jam'iyyar Labour Party da Salihu Mustapha na jam'iyyar APC da kuma Dodo Oroji na jam'iyyar PDP. Idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu dira a Kano ne mu duba roshin-roshin da abba gida-gida yake ta yi da kuma abin da kana suke cewa kan wannan abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje ya to amma ai ya ce Rabi Musa kusa ma ya sara shi ne daga gurin da yake faɗaɗin ya yi, ya je ya gani yanzu ba gano ba ta nan ganuwar ba ta nan ai da mace shine ka zo kan gano ka ce wannan kan ba ka ganin cewa a gurin mai sa rabi ko kusa ya ba ai ba gurin sai koya ba shine ke ga ba gurin sai koya ba ya gurin ya koya bayan tare su kusa daga inda zo wannan ba kusa daga inda zo da shi ba ba kai la'akari da mutane mutuncinsu da kasuwancinsu da iyalinsu da komai ba a'a kawai bindata data ka zo kawai shikenan ko ka zo ka sa ka tafila ka markaɗe abubuwan da ta iya yiwa idan an yi asara ta wannan fiye da biliyan 100 ɗin da ake magana ta yi ta iya yiwa ko kunkusu eh, ganduje bai yi eh, asarar dubu ɗari ba a ciki a nan za mu tsaya sai mun dawo muku rana wace da wannan magana ta kanan dabu yanzu kan a madadin shi nasiru da kaya da bakin nasa ni ne aliyu mustapha sakwato ke muku ban kwana daga washington dc ku huta lafiya